أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan takwas wanda hijira ke da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da karatun wannan littafi na muwatta ta imamu malik rahimahullahu ta'ala mun kwana ne a ƙarshen babi na bakwai a cikin kitabun bahara yau insha Allah za mu tashi a farkon babi na takwas babu ma ja a fil mashi alal kufai babin da ya kawo a matsayin zai kawo ma ja'a abin da ya zo Filmas alal kufaini cikin kafa hujja da dalilin cewa lalle shafar kufi sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shi zai nuna maka rashin gaskiyar waɗansu daga cikin yan bidi'an da suke inkarin shafar kuffi har akwai daga cikinsu wanda ya kawo ruwayar cewa imamu malik ma ya yi inkarin shafar kuffi ibn abdulbar ya ce wannan magana ce wacce ba mai karbuwa ba a gun duniyar musulunci tunda ga ginshikin jigon mazhabar imamu malik dai muwaɗa ta imamu malik ta nuna mana ra'ayinsa ƙara na cewa lallai shafar hufi abu ne wanda yake mashru'i wanda shari'a ta riga ta tabbatar da shi tun daga shi ya kawo hadisai mutawatirai waɗanda suka yi magana akan shafar hufi. shi yasa dukkan mabiyansa waɗanda suke bin karantarwarsa in sun yi littattafansu na fiƙihu za a ga sun yi wa wannan ainihin matsala babi, babin shafar hufi. Don haka za mu ji ma a abin da ya zo na dalili hujja akan cewa lalle shafar hufi shari'a ce ta tanade shi. Yau ka o wannan ba a kunna shi ba ne? وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال مغيرة بن شعبة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكبت عليه الماء فقتل وجهه ثم ذهب يخرج يديه min ah, min kummayil jub falam yastadi min dhiqi kummayil jub fa akhrajahuma min tahti jubbi ko min tahti jubbihi fa ghasala yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha ala al-khuffayn فجاء رسول الله صلى الله wa وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحسنتم wannan hadisi kenan da imamu malik ya kawo mana a matsayin dalili na farko da yake nuna cewa lallai shafar huffi shari'a ce. Tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shafa a kan huffi. An Malik, an Ibn Shihab, an Abbad ibn Riyad min walad al-Mughira ibn shuba ibn Abdul Barr da sauran fuqaha'ul hadis suka ce a nan imamu malik ya ɗanyi wahani game da cewa ubad bin ziyad min waladil mughira shu'ba suka ce baya daga cikin ƴaƴan Mughira ibn Shu'ba sai dai ya ji daga wajen ƴaƴan Mughira ibn Shu'ba su kuma sun ji an abihi daga baban shi ɗan nasa kenan da ya ji daga wajensa ya ji a wajen mahaifinsa an Mughira ibn Shu'ba أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته yace Mughira ibn Shuba yace wata rana suna tare cikin tawaga lokacin da aka tafi Tabuka Tabuka tafiya ce mai nisa mai wahala lokacin bazara wanda kuma take ɗauke da matsaloli to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bukata ta kama shi sai ya ƙyale ayari suka yi gaba sai ya ce shi zai dakata tukunna yana da bukata sai ya tafi sai mugiratun shuba ya kasance tare da shi a matsayin kamar mai kula da bayansa tare da yi masa hidima. To bayan da suka tafi suka nausa cikin daji, suka yi nesa da mutane saboda ya biya buƙatarsa. To waccan tawaga kuma ta tafi lokacin sallah ya yi. An zo an yi shirin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai dawo ba sai jama'a suka yi ittifaqin cewa mai yiwuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam buƙatar tasa tana da nisa sosai tana da zurfi sosai tana da ainihin tsawo don haka watakila ko zai yi sallah tare da wanda yake tare da shi don haka kada lokaci ya tafi mu yi sallah sai suka gabatar da Abdurrahman ibn Auf don ya yi musu sallah to ashe sai ya zama na ashe gajen haƙurin mai jira ne sau da yawa za a ga wani lokaci kaje kana jiran abu sai ya yi da zai iso sai ka gagau sai ka tafi ko kuma kana jiransa ya yi kusa da ya zo kawai ne ka yi abun sai ya zo ya tarda ka fara kaga jiran ya zama da yi amfani ba ko ka ce na yi ta jira dai ba zai da tun daga shi dai ka fara tun bai zo ba balle in abinci ne ko kuma an baka ajiyar kuɗi shekara biyar rannan matsala ta same ka duk da baka taɓa ba kana ta jiran sai ran da mai shi ya zo ya ɗauka. Rannan kawai da safe sai matsala ta ta sai ce to kuɗin nan bai yau shekarar ta biyar abuna mutumin nan kuma bai dawo garin ba ma don haka bari in yi amfani da su mana da yamma inna wa kuɗin sun dawo sai in aje kana gama amfani da su sai a sallama sai kawai dai kaga shi ne shekara biyar da kai duk ba su yi amfani ba dai in ka ce masa wallahi tun da ka tafi kudin nan suna aje yau ne na taba su zai yadda <laughs> to Allah ya to sun su kuma da ba su ba hakan ba ne. za mu ji yadda aka yi fa ma abu. sai na tafi tare da shi in ji mu Mughira ibn Shuba wannan abu ya faru fi ghazwati tabuka a yakin tabuka qala mughira ibn shu'ba fa dhahabtu ma'ahu bima'in sai na tafi na shi ina rike da ruwa wato shi ne mai rike masa ruwa butar da ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki shi Mughira ibn Shuba ne mai rike ta فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bayan da muka je daidai inda yake da bukatar zai ratsa sai na tsaya abinda tsarin magana zai nuna maka kenan duk da dai ba a ce ya tsayan ba ta ji dai kawai na tafi tare da shi to amma tun da yace ja'a kaga ya nuna ya tafi ya bar shi yaje ya biya bukatarsa faja a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya dawo ya zo ya same ni fasakamtu alaihi alma da ya zo yin alwala ni kuma sai na zamanto ni ne mai zuba masa ruwa ina zuba masa ruwa yana wankewa wannan zai nuna maka abinda ruwan yake ciki mai matsatsan baki ne, ba ƙoƙo ba ne. Wannan shi ya halatta mana duk da karantar wadda ake mana na koyar da alwala za ka ga akan buɗaɗɗen abu ne. To sai nuna maka ai ya halatta kenan da abun da tsiyayo ruwan ake ba kamfata ake yi ba ma, tunda wannan tsiyayo ruwan yake yi. sai ya zamana ni ne mai tsiyaya masa ruwa. shi kuma yana wankewa faga tala wajhahu ya wanke fuskarsa umma zahaba ya daiki, sai ya yi kokari ya fitar da hannuwansa samin kummai jubbi ko jubbati ko min kummai jubbati daga ainihin hannayen wannan riga wannan kyabba, to hannayen kebbar matsatsu ne, ya yi ƙoƙarin ya ja su ya fuddo hannunsa, ba man nan ɗin ba zai ba zai wuce ba. Ta yanda zai turo hannun har ya wanke shi zuwa gwiwar hannu. Shi ne faza zahaba, ya yi ta ƙoƙari, ya yadayhi don ya fitar da hannuwa samin kumai jubbati daga hannayen wannan kyabba tashi alam yastafi min dhiki kummayi jubbati ko kummayi jubbati saboda matsewar da hannayen wannan kyabba suke da shi bai iya jan hannayensa wato hannayen kyabbar zuwa sama ba hannunsa ya fito ta yadda har zai wanke zira'in hannunsa zuwa gwiwar hannu ba to yanzu ya zai yi fa aka raja kuma eh, min tatil jubbati sai ya fitar da su ta ƙarƙashin jubbar sai ya yi haka sai ya kudda su ta ƙasa kenan sai ya yi da su waje an gane sai ya fitar da su ta ƙasa tun da dama nan din ne ba zai wuce ba to sai ya haka ya salu su ta ciki sai ya fito da hannuwan waje sai ya wanke fagasala ya dai ya gama wanke hannayensa muhallu shahid wa masaha bi ra'atihi wa masaha alal kufaini wannan shine muhallu shahid ɗin badi da ya shafa kansa bayan wanke hannuwa ya gama sai ya shafe kuffinsa shikenan ya gama a bai fitar da ƙafafuwansa ya wanke ba. To wannan shi ne riwayar da waɗanda suke cewa famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko? Haka ne? Wa arjulakum. Famsahu? Eh? Wa arjulikum kenan ga waccan duk. e fagasilu wujuhakum shine wa arjulakum an gane ko kamar yanda karatu da muke yi da shi kenan kaga fagsilu wujuhakum ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaga a wa arjula din kaga ya sai zama adabi ne na wujuhakum kaga kenan in ka sa masa haka zai zama wanke shi za a yi amma su waɗanda suke karantawa hu bi ru'usikum wa arjulikum to kafafun shafa su za a yi kenan in akwai kufi ka gane ko to shine su kuma yan shi'a sai suke shafa kafafun ba sai su ce ai hu bi ru'usikum wa arjulikum To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafafunsa ya shafa, huffinsa ya shafa. Kuma idan mutum ya shafa huffi, in ya cire shi shafar babu ita. Amma idan da za ka shafa kanka ba hula ba rawani, sai ka aski, za ka sake shafar kwaiwa ko ba za ka sasha. yanzu idan ka yi shafa a kan huffinka, in ka cire su, wannan shafar tana nan ko ta ɓaci, za ka sake su. To idan ka yi shafa kanka, kan gashin ka shafa, sai ka yi aski. Yanzu shafar tana nan ko ko sai an sake. Eh? Saboda ne? Na? Saboda me saboda gashin a kai yake tone, an gane ko? Don an cire shi ma ragowansa yana nan, an gane? Don an cire samansa yana nan kuma dama kai ka shafa, gashinka kuma kanka ne, a kanka yake, to amma huffinka kafar ka ce? shi yasa idan kai shafar huffi ka cire shi to sai ka sake shafa amma idan ka shafa kanka ka aske kan ba za ka sake shafa ba an fahimci wannan ko wa masaha bi ra'sihi wa masaha ala al-kuffaini فجاء rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Abdurrahman ibn عوف يؤمهم sai kawai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso tawaga ko da yazo sai ana sallah an riga an ga lokaci ya kure aka gabatar da Abdurrahman ya ummu yana musulmanci komawa gefe yayi kafafa eh an rena kamar limaman mu na gargajiya in ka kuskura ka zama liman bayan kafin ya zo kai kan fa in ma ya yi, tsafinsa ya gagara to fa gaba kun kulla wai wani ne har zai taka inda nake takawa ya tsaya shi ma wai ya isa eh ina da rai To annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarda Abdurrahman a gaba jama'a an yi sahu ya ummuhum yana musulmanci. Wa qad salla bihim raka'a kafin su zo har yayi raka'a ɗaya da su. Fa salla Rasulullahi sallallahu alaihi sallam raka'a allati baqiyat alaihim. Sai yi sallar wannan raka'ar da ta rage musu tare da su. da aka sallame sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin masabuki fafazi annasu mutane aka razana abun ya razana su فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a أحسنتم da ya gama ya ce kai kun kyauta wallahi haka ake so bai kamata ku bar lokaci ya wuce ba tunda ba ku tabbatar da zuwa na ba zan zo yanzu ko ba zan zo yanzu ba na tabbatar ko na bar ku lalle ba za ku yi wasa da kai. kuma sannan a tun kun kyautata wanda kuka sa ya zama liman din nan ya dace wannan yabon bai da daɗi firgidar da suka yi duka he su ji yanzu hankalin su ya kwanta sai su ji daɗi to wannan ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda aka naɗo shi liman tun daga can wajen al'arshi kafin ya zo ne ya tarar an sa wani sabon liman bai fushi ba bai ji haushi ba kuma bai bata musu sallan ba kuma bai bata limamin ba hasili ma cewa an kyautata hali yanayi yayi hakan yayi yadda kuka yi kun kyauta. Yanzu wani ana jiransa sallar la'asar, ko magariba ce ta yi sannan ya zo, ba zai ce don me ba ku yi sallah ba, kawai shiga zai yi cinkim cinkim ya yi duk durkusa da ku. Shi lalle yanzu kam an gane girmansa. Ko? irin wannan da yawa fa yake faruwa a yi ta jifan juna da tsafi akwai wanda kafin ya zo irin ya je wani ƙauye aka je aka sallama malam yana nan aka ce a ya je ƙauye kaza sai aka zo aka ce to ka zan su ko na'ibi ba sa sawa irin wa'in a ce gawa ne na'ibinka sai aka ce to balan ka yi mana sallah kawai kenan sai ya shiga ya musu sallah liman kuma yana can yana ta kokari dama kada fa ya dade wani ya yi sallah kawai yana dawowa yana Allahu akbar eh kawai da ya shigo kawai ya ci mai falon liman ana sallah da eh, ya fiske shi ana fada ya tashi wannan da ya fiske shi ya wurgar sai shi kuma faɗuwa ya yana ta tuba ai ina tsoronsa ake ai ba a sa kaliman sai ka fi kowa iya tsafi a lokacin ba wanda ya kai ka kundi tsoronka ake shi Allah ya gaba da sosai faduwa yayi ta ba shi hakuri mutane suka yi ta taimakawa arama mun aika wallahi aka ce kai tafiya shi yasa an ce mana ne kai tafiya wallahi ai ba mu san kana kusa ba ai kai hakuri dama raka ɗaya kawai muka yi kuma ba ta mana ba ma sake wata eh ba ta mana ba ma dama larura ce eh ce to shi kenan ba da amma, ka yi sa'a wallahi da aka ba da shaida a kanka aka ce da kyar ma ka tsaya Don an yi ta ba ba ya ce wallahi wannan ma mun yi ta yi yana cewa bai kamata ya tsaya inda kake tsaya ba kada ka ga laifin shi ma wallahi mu ne mu kuma sai da muka aika aka ce ba ka aka yi ta bashi guri dai ana gyara wannan ɗin. don sun san zai kashe shi. Don in aka kyale da haka ba a tattaimaka mar ba, a daren rannan kan za a tsafe shi. Sannan sai ya haƙura. Ce to ba damuwa. Kuma ya shiga wai aka duddurkusa. Aka wata raka a yadda. <laughs> A ba yi wannan da aka yi ba a aiki ba. Ba da ba da rasu zura. Allah ya wannan a wani ƙauyen mata mai ne aka yi shi cikin Nijar ne zan su ma suna da gefen da makarantun akwai makaranta akwai makaranta sosai na ƙur'ani na inna na ayan da yankan shakku duk inda ka zo da ƙur'ani za a gyara shi in ka ba sa wasa amma kuma karatu ne ya kace dama makaranta to ashe wanda ba so karatu a a shi ake so don a yi ilimi to amma su karatun suke ba sa ilimi ba fikihu ba fahimtar karatun sai karatun kawai zunzurutu ba a fahimci inda karatun ya dosa ba kaga haƙƙin ɗan uwantaka, haƙƙin zamantakewa, haƙƙin musulunci, haramun, halal duk ba sani ba. Ya mutsawa kawai ake yi. Kuma gashi Ƙur'ani a ka. To ina? Karanta shi yake bai san ma me yake cewa ba, sai ya zo kan ayar da take la'antar la'antarta kawai yana ta gyaɗa kai. Bai sani ba. Eh. Kowane baki, ai sai ya kirga maka haraffan Ƙur'anin ma. <laughs> Arama wannan yake ba mu labari akwai wanda za ka bata mai rai wai a yi masa faci a yi kirgen baki. Gaba ɗaya. Eh. A zo a yi kirgen baki. a fara daga bismillah a rika cewa basin ne ara alillallah hakuri alillallah ha karami ya yi mu ara alillallah ha karami ya mi ara ha a sauke Eh? Ba wai a riƙa karantawa da aya aya ba. Ai babbaku. Wannan kuma da ba. Eh? Ai sha wahala wallahi. Kuma yi za a yi. Wallahi za su yi. Akwai wanda akwai wanda muka zauna da shi. In ya faro daga sabbi har mina jinnati wannan da babba ku. haka yake karanta babbakunsa kawai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a hasantu Sun kyauta yanzu wannan idan ya tsaya yayi ilimi me kake zamani yanda Allah ya bashi kai mai kyau inda a ce ya tsaya ya bambance hukunce hukunce haka yake zakulo hukunci ai duk duniya sai ta san shi kuma wallafe-wallafe zai yi masu amfani amma ina sai ya zauna a wata turba da ba wannan ne damuwar mutane وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسه على الكفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إن قدمت عليه فقدم عبد الله ابن عمر فنسي أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك قال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما ظاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائب فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائب bayan ya faɗa maka yake ce da shi idan sa'ad ya baka labari kada ka sake tambayar kowa sa'ad ya gaya maka abu ka zo kana tambaya ta yana huwa ɗan fada hadisin ne. Nafi'u yake ba da labari yake Abdullahi ibn Dinar wato Nafi'u da Abdullahi ibn annahuma akhbarahu su suka bashi labari da yace an malikin ko kaga malik ne aka samu bayanin daga wajensa shi kuma yace nafi'u da abdullah ibn dinar annahuma akhbarahu su suka bashi wannan hadisi anna abdullah ibn umar cewa abdullah dan umar qadimal kufa ya je kufa a matsayin shine wali kamar gwamna na wajen. قدم الكوفة على عهد بن على على سعد بن أبي وقاص على سعد بن أبي وقاص ya je kufa a wajen Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas kuma shine wali na wannan wuri shine matsayin gwamnan wajen wanda Umar ibn khattab ya tura ya nada shi a matsayin amir na gefen. To shi kuma Abdullahi ɗan khalifa ne na duniya duka, to shi kuma ya je wannan guri kufa. Wa huwa amiruha ya ce shi ne amir shi Sa'ad ibn Abi Waqqas, fara'ahu Abdullahi ibn Umara yamsahu alal kufai, lokacin alwala sai ya ga Sa'ad bin Abi Waqqas da ya wanke fuska ya wanke hannuwansa a madadin ya shafa kai da kunnuwa zai je ya wanke ƙafafunsa kawai sai ya ga yi shafa a kan hufi ashe shi Abdullahi bin Umar ilimin hadisin shafar hufi bai same shi ba a lokacin bai da wannan hadisi to sai ya yayi inkari wa ankara Ah, fa an kara zalika alaihi sai yayi inkarin abun da ya gani sa'ad yayi sai ce ya haka kuma maimakon ka wanke kafa sai naga kawai ka shafa kan takalma fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce da shi ba abin da zan ce maka in ka koma gida sal abaka ka tambayi babanka Eh, in ka je gida tambayi babanka ka ce me dalilin da yasa na yi haka ana yi ko ba a yi shari'a ta yadda ko ba ta yadda ba in ka je gida tambayi mahaifinka idza qadimta alaihi in ka koma wajen shi fa qadima abdullahi abdullahi ibn umar ya dawo ana siya sai ya manta an yas'ala Umar bai tambayi Umar ba ko yanzu idan kana magana sai wani ya ma musu kai za ka daɗe ba ka manta ba amma shi wanda ya musa kaɗin kawai daɗi ya ji shi abu tunda abu mai daɗi manta shi ake yi domin kawai ya manta ba ya musa ka aka ce to in ka koma ka tambayi babanka tunda kana ga abin da na yi kaman ko ba haka bane ka je ka tambaye shi da ya dawo ya manta an ya tsala Umar ya tambayi Umar ibn al-Khattab don shine baban shi an ya yas'alahu an zali ya tambaye shi wannan matsala. hatta qadima makan har nan sa'ad ya zo ashe shi abun yana ransa tunda shi aka wa inkari wanda aka wa inkari bai manta. lokacin yana isowa da suka yi arba ga Abdullahi ga mahaifinsa Umar Fakala sai yace asa alka abaka ka tambayi baban naka. Faƙala la sai ce a'a ban tambaye shi ba. To tambaye shi. Fasa'alahu Abdullah sai Abdullahi yake tambayar baban shi. Faƙala Umar sai Umar yace da shi iza adakalta rijilaika fil kufaini. ai idan har ka shigar da ƙafafuwanka cikin huffi, wahuma ɓahiratani, alhali suna tsarkake ka sa su da alwalarsu ka saka su, ba wai ka sa su ba alwala ba, kuma ɓahiratani, Famsa alaihima, to in ka zo yin alwala, ka shafa kansu kawai, Famsa. alaihima qala abdullahi sai abdullahi yake cewa anan din ma yake wa in a Haduna min al ko da mutun ya je yayi bayan gida ya dawo na yi alwala baba eh nayi cikakken alwala na sa huffina ba haya ta kama ni na je na dawo nayi tsarki na zo zan sake wata alwalar kawai sai in shafa kan huffi ko na bayan gida kaga wata gaba ce da ya kamata a yi mata tambaya dama ko su duk magana in an yi sai sun gano fikihunta idza arada Allahu bi abdi khayran yufaqihu fi din duk inda suka yi tambaya za a ga wani lungu ne wanda kai in kai ne ba za ka tuno ka yi wannan tambayar ba kila shi yasa ko a yanzu wani in yayi tambaya sai ka ji ta kawai ko an ba shi amsa ma ba ta da fa'ida. Wani kuma yana yin tambaya kawai sai ka ji duk jama'ar wurin sun gamsu. Yana yin tambayar za a ce, a ah, lalle ko ba. Kowa sai ka ji ya kasa kunne yana jiran wace irin amsa za a bayar a nan. Don kowa da irin fahimtar da Allah ya shi. Abdullahi dan Umar kuma dama yana daga cikin fuqaha'us sahaba. to shine yace wa babansa baba wa in jaa ahaduna min al-ghaidi ko da daga ba haya mutun ya dawo in yazo alwala ba zai sake cire kafar ya wanke ba fa qala umar na'am wa in jaa ahadukum min al-ghaidi ko da daga ba haya mutun yazo to akwai inda naga bayani a wata ruwaya yace masa to daga yau sa'adu ya baka labarin abu kar ka sake zuwa ka tambayi wani in dai sa'ad ne kaga yayi abu ko yace abu to kar ka sake zuwa kana tuhumar wani abu ko ka tambayi wani yawa saboda ya yaba da adalcin sa'ad da iliminsa an gane ko sannan kuma sa'ad kar ka manta matsayinsa ya ɗara naka don yana daga cikin wanda aka ba aljanna tun daga duniya. Ko kana tsammanin zai bayan Allah ya kafe shi zai zama da shi daga baya. Tunda Sa'ad yana cikin ‘yan aljanna, take aka kirga shi. To kaga kenan daga yanzu in Sa'adu ne ya ce maka abu, ka je ka yi aiki da shi karka tambayi wani, ya ce gaya wa ɗansa. To, yanzu a nan ma kaga an tabbatar mana da cewa shafa a kan huffi ba mai inkarinsa ga Umar al Khattab ya tabbatar da shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tabbatar da shi yardaddun Allah ne yardaddun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutane ne da Allah da manzon Allah duk sun yarda da su Allah ya ce wa manzon ka ce su ‘yan aljanna ne, Eh, sai kuma ka ce abin da suka yi ba daidai ba ne to akwai wa'anda suke da manufar cewa shafar hukki ba daidai ba ne suna nan kuma da littattafansu su ma kaga wayannan su ake ce musu yan bid'a Allah ya kare mu وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوء ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها To wannan zai sake tunatar da mu karatunmu na jiya, na cewa shi ma wannan ya tafi akan cewa almuwalatu ko alfauru ba wajibi ba ne. An gane ko? Jiya mun tattauna akan alfauru ko? Wanda muka ce shi ne almuwalatu. har muka ce ba kamar yanda muke fassara shi a hausar mu ba in aka ce alfauru sai a ce da gaggautawa to ba wai gaggautawa ba jerantawa ne jeranta abu daki daki shi yasa larabawan suka fassara shi da almuwadatu idan mutum ya wanke nan sai nan daga nan sai nan kuma a take suna bin juna kar mutum ya jinkirta to idan mutum ya jinkirta ya ɓaci ko bai ɓaci ba jiya har muka ce imamu malik yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa ba wajibi ba ne tunda ya ba da fatawa idan mutum ya yi alwala sai ya manta shafar kai ya aka yi jiya eh wace amsa ya bada hmm? amsar da ya bayar jiya ya shafa kan a da ya tuna to idan kuma ya riga ya yi sallah ya sake sallah kaga kenan alwalar tana nan wannan jinkirin da ba a yi muwalatin shafar kai daga wanke hannuwa sai shafar kai ko maimakon ya yi hakan kawai sai ya doshi ƙafafunsa ya wanke sai ya tafi sannan kuma aka ce har sai da ruwan alwalarsa ya bushe sai ya tuna ba wai kusa-kusa ba ne ba samu muwalatu ba ba samu wannan faurudin ba sai imamu mari ya ce to ya je ya samu ruwa ya shafa kan idan ya shafa kai sallar da ya sake ta domin ya yi ta da alwalar da ba cikakka ba yanzu ne ya ciki ta alwalarsa sai ya ja ya sake wata sallah domin shafar kai farilla ne yana daga cikin abun da Allah ya ce a yi in za a yi alwala an sahu bi kun kaga farilla ce don haka sallar da ya yi da ba ta yi ba ya sake ta to a nan… Shi kuma hadisin zai karantar da mu jinkirin shafar huffi bayan an wanke kai abu an wanke fuska an wanke hannu. Maimakon a shafa huffin ba a shafa ba har sai da aka yi ‘yar tafiya, sannan aka yi shafa. Za mu fahimci abun ko yanzu in mun bi hadisin. Ina muke. an sa'ad ibn abdurrahman ko an sa'id to na sama ne to anna abdullah ibn umar nafi yake cewa lallai abdullah dan umar bala fi ya je kasuwa kasuwar a lokacin tana kusa da masallacin madina ba nisa an gane ko shi yasa har lokacin kafin a gama wayewa aya ta hana an shiga matsala fatake masu kawo abinci sun tafi ba su dawo ba har an ɗan galabaita an shiga sallar juma'a sai aka ji tamburan an dawo kowa yana tsoron kada a sai bai samu ba Shi ne suratul juma'a ta kawo mana inda za ka gane ba nisa da masallaci kasuwa ko in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima to daga nan sai aka ce musu aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kul ma inda Allahi khairun min Allah wa min at-tijara kar ku ji wani harkar wasa ya taso ku zabura ku bar sallah kar ku ji wani kayan kasuwa ya dawo ku zabura ku bar sallah ma inda Allahi khairu wannan abun da kuke nema a gun Allah kuna gaban mahaliccin ku ne. khairun min Allah wa min tijara yafi wasan da kuke doki ya fi kayan ciniki da za ku je ku saya ko ku saida ya fi muku to wannan mun faɗi haka ne saboda mu fahimci kasuwar kusa da masallacin take an gane ko to shi yana cikin kasuwar lokacin da ya tashi sai ya zaga sai ya yi bawani sai ya zo yana yin alwala summa tawadda sannan yayi alwala a alwalar faga tala wajhahu wa yadayhi ya wanke fuska ya wanke hannaye wa hara asabu ya shafa kansa wato mu rika fahimta idan aka ce ga tala wajhahu ya shafi kurkurar baki da shafar da shakar ruwa da ce shi duka. Domin ma a kabala minar wajihi wa ma a dabara minar Duk abin da ke gaba fuska ne, abin da ke baya kai ne. Da yawa za ku ji ya wanke fuska ya shafa kai ba a ambaton kunne, ba a ambaton kurkurar baki ba a ambaton hanci. To wayannan na gaba a fuska suke, baya kuma a kai yake. An gane? don an ce an shafa kai ya haɗa duk da maganar kunne a ciki. Rasala waje hagu ya wanke fuska waya daihi da hannuwansa, wa ma tahara a sahu, sai ya shafa kansa sun matu lin janazar. Sai aka kira shi aka ce, aka rama sallahu akwai gawa an kawo tana masallaci. Ya kamata aka kira shi liyu salliya alaiha don ya je ya yi mata sallah. hina da kalal masjida lokacin da ya shigo masallacin ne fa fa masaha ala kufai sai ya shafa akan huffinsa sun masalla alaiha waye wannan waye kuma yayi inkari a kufa to yanzu ya dau sunnar ko kaga su haka suke dawo. an fahimci wannan abu ko kaga a kuba da bai da wannan ilimin amma yanzu kaga ya samu ilimin an fahimci abin ko to yana wurinsa a kasuwa ya je ya zaga ya yi bawani an nuna mana dai ba lokacin sallah ba don ba a ce mana sallah azhar ne ko lasar a alama ne dai idan mutum ya yi wani abun da ya bata alwararsa sai ya yi alwara. wato ya nuna mana ba su cika zama ba alwara ba daidai ya zaga babala ya yi bawali ya dawo sun matawabba sannan sai ya yi alwala yana cikin alwalar ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafa kansa zaka ji aka ramaka gawa a masallaci aje a yi mata sallah to ya zuba ruwan sai ya jinkirta shafar kafafun sai da ya shigo masallaci hina da kalal masjida lokacin da ya shiga masallaci fama ta ala kufai sai ya sai ya shafa huffinsa eh sai shafa huffin da ya shafa huffin sun makalla alaiha sannan sai ya yi wa gawar sallah shine jinkirin ƙarasa alwala a nan ɗin an gane ko me yiwuwa malamai sun yi ta magana me yasa haka ta faru aka ce da aka ce gawa a masallaci razana mutane take yi a da don a da an aka ce Allah ya wawa ne rasuwa duk abin da ake za a ga an bari mai tukkar igiya za a ga ya saki kaba mace mai faifai za ta yadda wannan abun sukan da faifan mai daka ta aje taɓarya masu surutu sun shuru na mika kuɗi ka miko kaya duk sai mu shuru a tsaye da kasuwa wane ya rasu ai wane yanzu ba unguwa kaza duk ta bone yake to alquran sun sha wula kai baba sun wula a rabi sun wula da sai kawo kenan, kadin kenan kawai an maida abun ma isgilanci yanzu ba a damu ba unguwa guda ba ta bone ce to alquran sun babbace sun babbace eh gayu kenan Allah ya sauke in kuma mutum ɗaya ne ɗaure wane fa ya ja maya kai eh wai ya ja ma ya fi. eh ya hula ya buɗa wala ya hula ya buɗa yanzu wannan an damu to abdullahi dan umar cewar wane ya rasu gawarsa na masallaci sai zabura kawai ya ma manta sai da ya shigo masallaci a ashe bai shafar huffi ba sai ya shafa an bayanci abun ko وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أنه a'a ata ko ra'aytu anas malik ata quba qabala thumma ata bi wu'in thumma utiya ne ko utiya ne ya utiya wannan shi kuma anas bin malik ne kasan shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga yayi abu to gani yayi abu ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa a shi Abdurrahman ibn Ruqaysh annahu qala shine yake cewa ra'aitu ana ibn Malik naga ana ibn Malik utiya ata Uba, ya zo masallacin Quba ka san masallacin ba, hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yana kaiwa ziyara wajen shi yasa su ma suke kai ziyara wurin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa wannan masallaci na Quba ziyara fabala sai ya ɗauki ruwa ya ya zagaya ya yi bawani sun ah, fabala ko ya yi bawali sun ma'utiya bi wazuri sannan aka zo masa da ruwan alwala wannan zai nuna maka bawalin da ya je yayo gefensa daban bayan ya dawo kuma aka kawo masa wani ruwan don ya yi alwala kaga yana nuna maka cewa su daga zarar sun yi bawali ba sa zazzagewa su yi gaba kawai kamar yadda abdullahi dan umar kazuma da ya bawani sai da ya alwala an gane ko su ba su cika zama ba alwala ba eh, suna da alwalarsu ko da yaushe shiga da alwalarka lahira eh, duk mutuwar da za ta zo dai ka mutu da alwala ko an yi wata mota da wai shiga da alwala ko to ba za ka je lahira ba ba ka san aljanna ne yau ba la biyar wannan kuma ya shiga mota sannan sai a lahira to baka ji an ce ba a samun aljanna ba sai an mutu ba sai na shiga wannan ba Umar ne Allah ya kai ka aljanna da wuri wuri. Hanya ba so kake mutu ba. ce a to ba ka son aljanna ne yace a ah, ah, to ai sai an mutu ne <laughs> kuma ban shirya mutuwa ba ko in ce kawai Allah ya bashi aljanna kar in ce da wuri wuri <laughs> Allah ya kyauta wai wannan shine ayar da take cewa ayin kuntum ne? idan kun kasance kun ce wai naka ne naku ne lahira man al-mauta in kuntum ne to ku yi burin mutuwa mana in dai da gaske kuke aka ce wala ya tamanna eh yawwa qul in kanat lakum ad-darul akhirah to idan har kun ce lahira ta ku ce ka san akwai masu cewa su suna da aljanna ma badawa ma suke kuma idan kayo kansa da akwalakke ke ka ga yana kakkauce eh? in kanar la kuma darul akhirah ko in dai har gidan lahira naku ne eh khalisatan min dunin nas ku kadai kawai aka kebe aka ce a hannunku abun yake banda mutane to ban naura naural mauta ku yi burin ku mutu in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke ya kamata ku yi burin mutuwa Allah ya ce kuma ga sunan son duniya wala ya tamanna na ku abadan ba ta burin mutuwa har abada idan da za a jali haka za su zauna a nan ne ba sa son aljanna eh walam ya ku kenan eh ba za su yi burinsa ba shi mutuwar ɗin. To yanzu wannan kowa nan an ce Allah ba mu aljanna, amin. Amma idan wani shigo nan yana kunshe da wani abu wani dan agaji yana rike da shi aka ce me yace bom ne a jikin shi garin gudu ma za mu kashe kanmu eh to gaji kuma tunda muna karatu aka zabe mu kaga ai da shi kenan sai walan yatamannawna ko walan Kaga eh, eh, kenan mutane ba sa burin mutuwa sam. To, annabi sallallahu alaihi wasallam ake karka dauki ka mutu. Karka ce da ma mutu. A ka ce idan mutuwan nan alkhairi ne. Ka karki rayuwa. Idan kuma rayuwa tana da alkhairi gowa, to ka jinkirta mu. domin wani jinkiri a gurin shi ƙarin daraja ne domin aljanna tana da matakai kullum kai aikin alkhairi ƙara daraja aljanna ka ake ba wai in muka je duk aljannan mu iri ɗaya ba ne za a je a zuba mu a yi mana wani yanki wanda za a yi gidaje bai ɗaya kowa a bashi ɗaya ba kowa da irin nasa aljannan gwargwadon ka ga Allah da ƙwazonka wajen ibada yawan girman ibada shine yawan girman aljanna ka da darajojin da suke ci yanda ga a duniya wani ya fi ka ƙoƙari to an je lahira ya fi ka kaga idan da a ce duk daidai wa daida ne ai wa'yansu kenan kokarin su bai musu fa'ida ba don haka Allah wala rabu ka ahada Allah bai zalunta kowa gwargwadon yanda girman aikinka gwargwadon kimanta maka aljannar ka da zai yi wani sai a bashi bai wuce kamar faɗin duniya ba ko sau goma haka eh, shi wannan kawai za a bashi mana da eh, To ai wannan ba mun karanta hadisin da yace dan baya ga dangi ne a aljanna ake bashi wannan sai shi ne mai karshen kuta a wuta wanda ceton ƙarshe wanda daga shi kuma ba wanda zai sake fita a wuta shi za a ce a zo a ce masa to ka je kai ma ka shiga aljanna bayan ya yi wanka ya dawo mutum fes sai ya zo ya ga ko ina kawai kowane yanki da mai shi ya ce to ai ya cika sai ce to kana so a baka kamar duniya <laughs> ya ce Allah ina yake to ya ce a kana so ya ce ina so ya ce to kana da kamarsa kamarsa kamarsa kamarsa kamarsa kamarsa kamarsa kamarsa amma ba da. a ninninka masa kamar duniya kamar duniya ninkin ba ninkin sai ce to je ka shi ne dan baya shine mai karamar aljanna kenan to ai wurin ba wai na aje a zauna dan lokaci bane zama ne fa na har abadal abadi ba lokacin karewa da bai karewa kam ai ba zai yawa ba to kuma ba wai iska za a yi ta rusa ma wani wuri ba kai ta neman ya za ka yi kai ta rikici da masu gini babu ko da yaushe kawai in ka kalli wurin sai ga ya canja kala kawai ana ta gyaggyara ma launinsa ne da kun fayakunu kawai kuma in ka an kalle ka aga ka ƙara kyau ba wai kamar yau bana da ɗan dama-dama baɗi ka yi bille biyu kafin baɗi billen bakin ruwa a fuska kullum kana kwanewa, wata rana ka dawo kamar baka ka tattakure kullum kana matashin kankar ne. kullum daɗa sabo kake zama, haka kuma ‘yan matan kullum daɗa ‘yan mata suke yi, duk sanda ka same ta yi ka same ta budurwa tamkar ba a taɓa saduwa da ita ba, haka kai ma. Kuma sutura ba wai zuwa za ka yi kai ta zaɓe ba sai an je Kano an saro yadi, eh. sai an tafi ina ne an je China an yi. Ba ruwana da tela. Ɗinkin makon ne. Yauwa, daga zarar kawai ka buƙaci canji sai su zubo kawai sai ka ga rasa inda na da suke sai ka ganka cikin sabuwar shiga ka hadu kallon ka iyalinka za su yi ba idan suka dubi wani wuri kafin su juye su ga kawai kalar kayan da ka sa yanzu wani kala ne kai ma kuma haka ne in ka dube ta yi ga wani kalan ado ta canja aiki ake yi zuwa to an gama aikin ai wannan da aka ce kai kake kasala kace kudi ya bi shi shine eh wannan din da aka ce ka dage kai anan kace gara kudi wanda ka sai da lahirar don ka ci kansila ka sai da lahirar don ciyama ka sai da lahira don ka zama gwamna ka sai da don ka zama shugaban kasa kwamishina memba ka yadda lahirar ka don zama wa'annan to shine wancan kana ta fama ka sai da akuya ka sai da cinkiya ka sai da rako ka sai da kauri lokacin sallah yayi baka damu ba azhar da la'asar ladi baka yi ba kana ta fama a ba kai ba kai kan kai ne liman ai na sani da wancan Ka kaga dai akwai wa'anda za ka samu gudu kawai suke kan kwalta su ba su samu kuɗin tsaye ba ma gudu za su su kamo wa mai shi shi yana ta yana sallah sun kamo mar ya yi ta gudu ba a zahar ba la'asar to irin wannan kaga ya ce gara kuɗi eh in ya samu dubu uku ya dawo yana murna wallahi kasuwar yau dubu uku na samu wai dubu uku to yanzu idan kayan gayu za ka saya dubu uku riga ne ko wando eh, bai wuce wando ɗaya ba fa shi ne ma an duba ce kai wannan bai yi ba ma to me kai samu ga can inda abu yake ka zo kana watsar da shi anan akwai wani ana mar gini ya zo yana ba da labari an yi sallar la'asar an gama ana zazzaune sai ya zo ce a ba shi butoci ya riga an shigar da su Ya ba buta ne a ce akwai buta zai yi alwala ya la'asar ya aka ya ka ce wallahi aiki ne turnike min gini nake wallahi ina ta ina ta fama da ma'aikata yanzu na baro su su dinkan fa su tukuna su masu ginin su suna can suna fama kuma su ma musulmai ne wai shi din ne dai yanzu zai zo ya azhar yayi la'asar shi mai kokari shi ne mai gida gidan duniya fa wai yake yi da mota ya zo ya ɗan faka ya aka bashi mota ya koma su kuma su ba su ma taho ba suna can suna gini shi din kuma wai yanzu ne zai yi azhar ya hada da la'asar wallahi aiki ne ma'aikata ne wallahi suka babbata mana wallahi abinda yanzu haka abinda aka sa su ba shi suke ba wani wurin ma sai da muka rusa sun ja mun akara na ya baci ni ban gane ba ma ashe har an yi sallar azhar ko har an yi la'asar Su kam su suna can fa. To yanzu irin wannan gidan kawai shi ne mutum ya shagala da shi. Annabi Suleiman mukutarin la'asar ne fa, ya ƙetare shi ya je yana kallon dawakan da za a je jihadi da su. Da ya zo ya ce, kai, kai, kai, kai, wai la'asar ce har ta yi zurfi haka rana ce a can, aka ce, eh, yanzu son abun duniya ya sa ni har ina kallon wa'annan dawakan har la'asar ta tafi hatta tawarat ko bil hijabi har ga rana tana ƙoƙarin buya ta shiga hijabi sai ce to duk ku zo ku kawo mun ku koro mun su aka koro su gaba ɗaya kawai ya rinka su kansu kawai yana kashewa dawakai ɗin halal ne a ci a lokacin duk ya ce kowa ya zo ya ɗebi wanda ya markawai a ma nama daga fi sabilillah tun da sun shagaltar da shi bai samu la'asar ba duk aka soke su sai Allah ya ce to na yaba maka tun da dai har ka yi haka a matsayin kafara to na canja maka su da iska maimakon da su ake hawa to yanzu an baka iska ka ba shi iskar da yake hawa in za a tafi kawai sai kawai a shirya shi tawaga kawai sai a ji iska ta yi sama da su gaba daya sai a kai su inda ake so guduwa sharun warawa ko sha inda za a yi wata ana tafiya da doki ɗan safiya kawai an kai su a iska ɗan yammaci da za a fita kilisa sai an yi tafiyar wata kaga wannan canji ne ko yanzu wani abu ya baka haushi ka sadaukar da shi fi sabilillahi sai Allah ya canja ma a karokan dawo Allah ya wata yanzu wannan mai ginin da zai tuna sai ya ce sai ya zo ya nemi wani talaka sai ya ce kai yaya ya ce wallahi gidan haya jiya wallahi an matsa ni ne ce to ka je ga gidacen ma baka fi sabilillahi ko kuma ya ce wannan gidan aje a maida shi islamiyya eh ya shagaltar da shi a maida shi islamiya fi sabilillah ya ga inda za a yi masa wani gini na musamman a gidan aljanna aljannar son ta dai muke yi kuma ga ta nan wayan su kama Allah ya kore musu yadda za su same ta wannan yanzu wani fa yana da kudin da zai samu fili mai kyau bakin hanya ya je ya tsara ajujuwa da ofisoshi da filin da yara za su shakata duka ya ce gashi nan ya bayar fi sabilillah zuwa karantar da 'ya'yan musulmai wallahi yana da halin da zai kuma ba abin da ya taba duke shi to wannan gidan kana tsammani yaushe ne zai daina zama ana faɗaɗa shi ne kawai aljanna fa kullum yaro ka duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaran nan naku dalilin abin da kai mai risala ya ce, ana ainihin taimakawa mutane saboda koyar da yara babban da ake Alif ba ta sa nan. Idan Allah karo ku da wani bala'i sai aka taho, yaya kuka tar da garin ya ce, mun tar da ana koya wa yara haruffan Ƙura'ani ce to ku bar su. Sai a tsallake. dalilin hakan sai kaga Allah yana janye muku wani bala'i amma sai gina gidaje kawai ake ba a shiga ana ta kewaye daji da sarka da waya da itatuwa ba amfanin da yake yi maimakon ka sa ‘ya'yan musulmi su yi karatu ya ka kewaye daji ya ka ɗebo shanun Amurka, ya ka sa ciki, ya ka kawo awaki da tumaki ka zuba, ko tasbihi za su yi, istighfari za su yi, ko me za su yi oho kuma bayan fa dukiya ta ishe ka ko ba ka yi komi ba ya ishe ka wai sai ka nemo kuma wai wai wani abu ka zuba a ciki wani kuma sai zagaye wani wuri ya ce abokanansa a zo a riƙa yin folo a wajen folo ake ce masa folo irin a hau doki kawai a shakata ana bugu wani dan kwallo-kwallo da fanda. eh in kai gardama sai a fado a karya wuya mun taba wani asarar wani gwamna da haka eh gwamnan Kaduna ko a irin wannan wasan banzan ne na masu kuɗi a Kaduna ne ina jin filin wasan haka ya fado ya wuyan sai kari aka yi ta gayu din aka buɗa da haka yawwa To ina amfanin wannan? Kana babban mutum wai a lokacin ne zaka ka tsiri wasa. Maimakon ka yi filin a karantar da ‘ya'yan musulmai wai ka yi filin don wasa. Ina muke? Eh, wato da ya je bawali ya dawo eh, summa utiya sai aka zo masa bi wudu'i da ruwan alwala fata ya yayi alwala faga sala abu ya wanke fuskarsa wa yadayhi da hannuwansa ila al-mirfaqaini zuwa marafikai wa masaha bi ra'sihi ya shafa kansa wa masaha ala al-kuffaini ya shafa akan fuskinsa summa ja al-masjid fa salla sai zo masallaci ya sallah abdullahi eh eh Anas bin Malik ne Anas bin Malik kaga shi ma khadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda za a nuna maka cewa shafar hufi yana da asali don shi ne na kudda kuddin manzon Allah hatta ta kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake rike su in manzon Allah zana shi kuma zai sa su a mata yana tsaye gefe to kaga wannan ya nuna maka shafar huffi yana da asali kala yahaya shi yahaya ya yahaya yake cewa wasu ila malik an tambayi malik an rajulin game da mutumin da tawadda a yayi alwala wudu a sala alwalat salla summa labisa kuffaihi sannan ya sanya hufinsa. sai da ya gama alwala alwala tikakka in an ce maka alwalar sallah alwala tikakka amma ka ci tuwo ka ƙoshi, ka wanke hannunka ka gyara fuska kawai ka tafi ba alwalar sallah bane amma ana kiran shi ma alwala wanke jiki din ana kiran shi alwala amma alwalar sallah an gane ko ita ce tikakka alwala sun malabi sa sai ya sanya huffinsa sun bala, daga baya kuma sai bawali ya kama shi sai ya je ya yi bawali sun ma na sannan sai ya cire su sun huma. sannan ya maida su fili jilai a kafarsa a yasta anikul wudu zai sake wata alwala ma'ana zai sake wanke su ne ko ku a'a idan ya wanke fuska ya wanke hannayensa ya shafa kai kawai zai shafa su. Kala, liyan zi a kufai, idan ya wanke fuska, ya wanke hannaye, ya shafa kai, to ya cire kufinsa, Wali ga sil rijilai, ya wanke kafafuwan shi. Wa inna ma yamsahu ala kufaini, yake abun sani kawai ana shafa ne akan kufi waye zai yi shafa akan kufi man a adakala rijlaihi fil kufaini wanda ya shigar da kafafuwansa cikin hufi wa kuma qatiratani alhali suna da tsarki bi tuhuril wudu'i tsarki irin na alwala amma don tsarki na kwaskwarima in ka zo alwala dole sai ka zare su ka wanki to wancan da yayi alwala cika da ya je ya yi bawali yana zaune kuma sai ya zare kufe, sai ya sake maida su to wannan zare sun da ya yi yanzu ya bata waccan shafa ta da amma don bawalin kaɗai da da ya dawo huffinsa na jikinsa in ya sake wata alwala shafar su kawai zai yi to amma tun da ya zare su daga baya kuma ya maida su to yanzu kuma zai sake wata alwala to yanzu sai ya cire su ya sake sa ruwa ya wanke kafafu sannan ya maida su an gane ko wa amma man adaka rijlai amma mutumin da ya shigar da sa fil huffai fil ni cikin wayannan huffi guda biyu wa huma ghayru tahiratayn bi ah, bi duhuri wudu ba tare da suna da tsarkin alwala ba ala yamsahu ala kuffai to in ya zo alwala ba zai shafa a kansu ba sai dai ya cire ya wanke kafafuwansa an gane wannan Kala Yahaya ibn Yahaya yace wasu ila mali an tambayi mali, an rajulin tawabba mutumin da yayi alwala wa alaihi kuffahu yana tare da hufinsa a fasaha anil masjid sai ya manta bai shafa su ba fasaha anil maske alal kufaini sai ya manta shafa akan waɗannan kufi guda biyu hatta jaffa wa ru'u da ruwan alwalar sai ya shi wa sallah ya je sallah qala imamu malik ce, biyan sah alal to ya je ya shafa akan kufi wal yuqidi salat ya sake sallah kaga yayi daidai da wanda ya manta shafar kai na karatun na jiya an gane ko wala ya idul wudu amma ba zai sake alwala ba e shafar hufin kawai zai yi tun da dama da alwala ya saka su cikin hufin, wannan karku manta ya sa su da alwalar na da to daga baya ta karye su kuma suna nan bai cire su ba yanzu zai sake wata alwalar to in ya wanke fuska ya wanke hannu ya shafa kai sai ya yi shafa a kansu to maimakon hakan sai ya manta kawai sai ya kama hanya ya je ya yi ikama ya yi sallah sai daga baya ya tuna aka tambayi imamu malik me hukunci hukunci kawai ya yi shafar in ya shafa hufin ya je ya sake sallar da yi don ya yi sallah da alwalar da ba cikakka ba an gane Ah, wasu ila mali, an tambayi mali in ji yahaya ibn yahaya an rajuli na rasala kadamai game da mutumin da ya wanke digadigansa sun ta kufaihi sai ya sanya kufinsa sun mata a nafar wudu'a sai ya sake yin wata alwala faƙala liyan zi a kufaihi sun ma ثم ليتوضا وليغسل رجليه yace wasu ila an malikin an rajuli na ga talaka da maiki summa labisa kuffaihi summa tanafa alwudu'a fa qala liyanzi kuffaihi summa liyatawadda wa liyaghsil rijlaihi kun ji wannan shi da ya tashi yin alwala sai ya akkasa ta sai da ya wanke kafa kutu da ya gama wanke kafafunsa bisa kuffai sai ya sanya hukunsa, da ya saka su sai ya soma alwala daga inda ake fara ta da ya gama shine sai aka ce to me hukuncin wannan alwala faƙala sai ce liyan ziya kuffai ya cire hukun yanzu wancan wankin ba a kirga shi ya cire huffin sun maliyata wadda ya sake wata alwala daga farko sannan kuma waliya ga silri jirai ya wanke kafafun kuma yanzu to daga baya kuma sai ya sa huffin to shine yanzu alwalarsa ta cika bayan ta cika ya sa huffin to yanzu menene muka fahimta a inda shi shine hadisin ƙarshe me muka fahimta ku taimake mu da makirfan mana wannan makirfan din yana damu ala musa ka siyo mana makirfan mana fi sabilin yayi ka ji yanda aka yi magana aljanna yo to masara ta fi can ko kuma ta ba yau shi to yanzu mu dawo karatu an gyara me muka fahimta a nan me yasa aka ce masa sam ya cire wannan hufin wankin bai yi ba shi yasa aka ce alwala ba ta yi ba akwai wanda yake da wata fahimta sama da haka A gani ya alwala yi eh har yanzu dai a amsa ɗaya muke eh maganar iri ɗaya ce har yanzu To, akwai ai an tafi akan cewa yanzu idan da alwalar kawai yake yi, ya zo ya wanke ƙafafun, sai ya zo ya yi wanke sauran gaɓoɓin, akwai malaman da suka ce, ko ina inda ake so in ya yi shi, e, tartili ne bai yi ba, ya sa e, ce za a karbi alwala. Ya kamata mu fahimci me yasa aka ce sam bai yi ba. ana so ba a sa huffi sai alwala ta cika. To shi kuma tun bai cika alwala ba ya sa su, ƙafafu kawai ya wanke sai ya sa su, tun bai sauran wasu ya wanke sauran wuraren ba. Shi ne fikihun da ya kamata mu gane a nan. An gane? Da ya zo kawai sai ya gama wanke ƙafafun tas, saboda an ce kada a sa huffi sai ka gama wanke ƙafafunka duka. To sai ya wanke su dukansu sai ya sa. To amma an ce sai in an gama alwala kamila sannan ake sa su. Saboda sai an fara wanke fuska hannu shafar kai sannan ake wanke kafafu. Kuma idan ka wanke kafa ɗaya ka kawo ka sa mata kufi, sannan ka wanke ɗayar ka sa bai yi ba shi ma. Sai ka gama alwalar ka kamila. To shi dukansu ma ƙafafun biyu sai ya sa su tun bai wanke fuska ba, bai wanke hannu ba, bai yi shafar kai ba. Yayi? Tun da wancan ya wanke fuska ya wanke hannu ya yi shafarkar ya yi komi ya wanke ƙafa ɗaya ne sai ya sa mata uku kafin ya wanke ɗaya za ka ce bai yi ba to yaya wanda tun bai yi waɗannan farillun na sama ba sannan sai ya sa za a ce nasa ya yi dalilin da ya sa kenan aka ce masa alwalarsa ba ta yi ba ya cire wannan hufin ya sake somo alwala daga inda ake soma ta, sannan idan ya gama ya wanke ƙafafunsa tukunna dukansu biyu, sannan ya sa musu hufi. To, a nan ba kilafa duk mutumin da ya alwalar da ba cikakka ba ya sa hufi, to wannan alwalar ba zai yi mata shafa zuwa gaba ba. amma ita alwalar ta yi tana daidai da mutumin da ya wanke kafa ɗaya ya sa takalmi ya wanke ɗayar ya sa takalmi zai shafa a kai to shi ma yanzu a matsayin haka kawai yake amma idan da sai da ya gama wanke kafafunsa duka kuma ya somo alwalar daga sama da ya sa to nan gaba ko da ba haya yayi ko fitsari yayi idan yi zai sake wata alwala ba sai ya cire ba zai yi shafa ne a kai an fahimci abun ko to kaga shi ya sa su tun bai kamilar alwala nan ba kilafa akan lalle duk wanda ya sa ba da cikakkar alwala ba ba zai yi shafa a kai ba amma ba a samu ittifaqin in mutum ya kaskasa alwala alwalar ba ta yi ba akwai wanda suka tafi akan ba ta yi ba amma akwai wanda suke ga in dai har ko ina yawon ku ta an fahimci wannan wanne yau juma'a ne wannan gobe babu ba dama don kar a kore mutane nake tsoro kai ne dama mai tausayi yau kuma yau kana da nishaɗi sosai na'am akwai alwalan da cikin ita ba za a yi sallah da ita ba ko da lokacin sallah ya yi akwai kare sai dai a sake alwala kaman ina tambaya kamar irin ka zo ka samu mutane suna karatu hmm. sai ka ka yi alwala sai ka zauna kuma ba lokacin sallah ya hmm. sai ka zauna kana zaune har lokacin sallah ya yi hmm. za yi sallah da ita duk alwalar da kai in dai alwala ce duk abin da aka yi masa sharaɗin alwala za ka iya yin shi. A alwalar bacci, eh. wannan ita ba a la'akari da alwalar bacci. Alwalar bacci ita ko da da janaba a jikinka za ka yi alwalar bacci. Ka gane ko kuma ko ka yi bacci ita alwalar bacci tana nan tare da kai, ita sunanta alwalar bacci, wannan daban. ka gane ko amma in kai alwala kana yawo da alwalarka ko ina lokacin sallah in yayi matukar alwalarka tana nan ba ta warware ba za ka yi sallah da ita kawai ba ka cewa a ai sai in da niyyar sallah a'a inda alwalarka za ka dau Qur'ani za ka yi awafi za ka yi sallah za ka yi duk abin da aka yi masa sharadin alwala don ita alwalar zaman kanta take yi sunanta alwala akwai sahabin da ya samu darajar da har manzo Allah yana tafiya yana jin motsinsa a bayansa a aljanna yace me yasa yace ni duk sanda na alwalata ta warware sai nayi wata kuma idan nayi wata sai nayi nafila eh duk alwalar da nayi sai na mata nafila kuma ana son haka duk sanda ka jaddada alwala to ana so kuma ka yi nafila an gane eh eh ita wannan akwai malaman da suka ce ita matsayin nan sallar alwala ne an gane ko eh to amma akwai wanda suka tafi akan cewa banda lokacin da rana take bullowa banda lokacin da take fadawa Hufi din eh to hufi yana nan shi yana bin jiki ne yana tafiya kamar sok a jikin mutum amma na fata ne yawancin sama wani za ka samu sama da kasansa duk bata ne. Eh akwai wanda suka tafi akan za a je amma akwai wanda ba su yadda da shi ba sai dai akwai wanda ake ce da shi jawra shi an hada shi da huffi ana shafa a kansa to amma wayansu sun tafi akan jawra ɗin, ya ɗauki ma'anar safa ka gane ko Wasu duk sun tafi akan haka a wasu ɓangarori in ka je za ka ga idan suka sa socks ɗinsu in sun zo alwala kawai suka cire zaganin ne su shafa akan socks ɗin to amma asalin wancan huffi in an sa shi shi ba a sa masa ma wani takalmi da shi kawai ake tafiya safa kuma in an sa ta sai an sa takalmi kaga inda aka samu bambanci kenan inda wasu malamai ba su yadda ba eh ko yanzu ka dinka takalmin mara nauyi wanda ya bi jiki ɗan ɗan ɗan dam kamar ku ɗan agaji in lokaci ya yi kawai ka shafa a kan shi eh ba ware masa wata fata sai ta rafumi ko ta abun nan ka gane yawa ko anan in ka samu takalmin mai ɗan ɗan ɗan ka san akwai mara nauyin da za a gana musamman ma ana kawo su a gwanjo sama da ƙasansa duka za ka ga kawai normal ba nauyi don ba a son mai nauyi Eh, za ka iya shafansa amma in ya samu sol ɗin roba ƙasa ku tutture guda a wannan ba hukumi ba ne eh. za ka shi in dai har shi ɗin ka tabbatar baya da ƙazanta shi dama ba a cire shi shi yasa shi bin jiki yake yi kamar yadda safa take bin jiki shi haka yake samansa da ƙasansa duka aka ce ciftu. Assalamu alaikum. Na'am? Eh. Eh. eh. sai su yi kafara, rantsuwar sun yi ta kuma ma ba a muhallinta ba, duk da dai hakan sai su yi kafara azumin kwana uku. Eh, sun yi rantsuwa kuma abun ya gagara. ya fi musu sauƙi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi rantsu yace in kai rantsuwa akan abu sai ga abun da ya fi shi alheri kar ka dage ka ce ai na riga na yi rantsi a ka bar abun kai wanda ya fi shi alheri sai kai kafara ka fahimta alaikum salam Mm. To yanayinsu su wa'annan in kace za ka kawo mana magana sojojin zamani yanzu, ai ƙa'idodin da ake tafiya da su duka ba na shari'a ba ne, ba ƙa'ida ce ta shari'a ake tafiya da ita ba. Domin ba yanda za a yi ba kasafai ana daga a ce an kira sallah a bar yaƙi a zo a yi sallah suna yi suna irin wannan sallar wayansu suna daga wayansu suna sallah a yi raka ɗaya da wannan liman a suna yi da ma haɗe kuke wannan antoni wannan abdullahi wannan Joko, wannan umar ko Yau ka gani sannan kuma faɗan ma ba jihadi ba ne yawanci kawai faɗa ne ko na ƙabilanci ko na tsaron dukiya ko na a ɓace wani wuri ko duk ba shi ba ne kaga ka'idodin da yawa wanda aka zubar yanzu ba ta takalmi kawai ake yi <laughs> sai dai Allah ya tsawon sai dai kawai in kana cikin su kai musulmi ne kai hikiman da duk za ka yi dai ga lokaci bai wuce ka ka san yanda za ka yi tun daga yan butan nan da ake makalawa a jiki dai ka yi kokari dai ka ga kana sallah kar ka bari to amma wa'yansu musulman namu suna bata a rubuce za ka tura shi cikin bataliyar da ba ta musulmi ba kawai sai ya biye musu duk abin da suke shi zai yi to kaga an samu asara kuma bai kamata ka manta addinin ka ba a durrun in ka shiga kuma ko ina kake ba za su hana ka addinin ka ba in lokaci ya kace addinin ka ba mai ce maka kar kai addinin ka sai dai kai da kanka kake domin a ka'idar babu inda aka ce in kun je ku hana mutane sallah kaga mutane ne kawai suke kinne Allah ya kyauta alaikum salam hmm. da you. da za yi na To wa ya hana su kuncewar? Dokar daga ina ta zo, mun fa ba muna aiki da wai a'a wata ka'idar duniya ba, mun mu yanzu muna aiki da mun wannan mun zauna a mimbarin musulunci. Ko ka'idar daga ina ta zo? To shi kam ya kore na Allah, ga yanda na Allah yake.

duk inda suke nan akwai ruwa ba wai an rasa ruwa bane kuma takalmin nan igiya ce tana kuntuwa me yasa wani lokacin sun zauna za su huta suke cire shi haka kawai sai a ce ba za su yi taimama eh? ai za ka iya cewa komanda bari in je in yi sallah ba zai hana ka ba ba kuma zaune ake kawai ko da yaushe rada ba ai za da ake ce an tafi yakin an gaya maka ko da yaushe wuta ko da ake eh ana gefe-gefe ne ba, kowa yana tsoron kowa, ko ba haka ba ne? Ai, ba wai an tafi shekara wata da watannin na dubu da wuta ne kawai. To, don haka za su iya yin sallah, har jami'i ma za su iya yi, sai dai in sun yi kasala. Don haka bai kamata a shagwaba su ba ma, a raunana musu addininsu, ya kamata su ƙarfafa addininsu. a cikin mutanen da ba su ba su ga lalle musulunci wani abu ne muhimmi duk rumtsi ashe ana kula da shi ka gane ko to wannan shine idan kuma aka yi halin da aka yi ruwa ya musu kaɗan dan na butocin da suke makale da su a uniform ɗinsu ba zai ishe su alwala ba to anan yanzu shari'a ta ce sai su taimama ka fahimta amma haka kawai gasu da randuna da tantuna a filin dagansu ga har ma wayansu sun kwanta suna bacci sana a ce su yi taimama yayi dai ba kowane abu a shari'a sai in an kai matakinsa sannan sai a yi to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati ni kam walimar bangaya fa ko to kada fa ai ke waliman nan fa ku yi sakaci ku manta da ita ne ni kan rangayar nan ma ban san waye ne kan mai waliman ne na kai ne ka sake aure malam na to alhamdulillah yauwa to insha Allah kar mu manta akwai walima yau a tsangaya daidai ina Na'am, na'am, To, kusa da gidan su Alhaji Jawo ke To, layin tsangaya dai kawai in ta yamma ka fito masa ma kai ta tafiya kawai, za ka yi karo da wurin. Ko? In kuma ta gabar ka fito daga gangara in ka hauro tudu kai ta tafiya, ba za ka kure ba, za ka tar da wurin, insha Allah. Kuma don Allah a ba da haɗin kai kamar yadda kullum muke faɗa walimomin cikin gari muna musu kasala yana da kyau mu rinka ainihin halarta duk mutumin da ya ce ya gayyace ku ya samu abin da yake jin daɗi ne ko kuma yana so ya gode wa Allah tare da ‘yan uwansa to ashe in har mun yarda da ‘yan uwantakan nan mutum in ya gayyace mu mu amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi gayya to ku amsa masa don Allah mu rika kokarin amsa gayyata na ƴan uwa wanda muke tare da su ko kai in kai gayya ka ga ba a zo ba ba za ka ji daɗi ba ka bar ma Allah a lahirance ko a duniyance ne za ka rinka tsarguwa kusa da abokan adawanka don haka don Allah mu rika ba da haɗin kai mu rika halartar walimomin da ake gayyatar mu na cikin gari Allah ce mu wanda kusa ne za ka iya tattara yaran ma duka ka ce ku zo mu tafi walima sabanin nesa Allah ya ba mu ikon halarta kuma gobe insha Allah kamar yadda muka ce barikin tsaye ne walimar mu ta gobe don haka sai mu yi ta ƙoƙarin dai shirye-shirye da shawarwari yadda za mu samu insha Allah mu ga an halarci wannan walima sama da yanda muka je waccan. Kar ku manta ba ƙaramin wa'azi ba ne, yadda muke taruwa a kan walimomin nan yana zama wa'azi sosai fiye da yadda kake tsammani. Yanzu idan da da aka je mutane ‘yan kaɗan ne, wani ba zai sha'awar in nasa ya taso shi ma ya nema ba. Amma ganin yadda al'umman musulunci ta taru, shi ke sa wani shi ma sai ya yi kwaɗayin aje unguwarsu su yi. Kuma idan aka yi wa'azin nan, akwai mutumin da ya zo ya same ni ya ce, Malam mun yi godiya, mun yi godiya. Wallahi, ka san mun yi wa'azi a kan yanayin yadda matan musulmai suke ballagazantar da kansu ko? Yadda har karuwai suka fi su kwalliya. Ko? To, ya ce wallahi yanzu shi abun har ya ba shi mamaki, ashe mata suna jin wa'azi? ya samu <laughs> ashe mata suna jin wa'azi ni kullum faɗa nake har bugu nake yi kawai ranar da kuka je dare ɗaya kawai washe gari kawai na koma gida matata tana bani haƙuri tana ban haƙuri wallahi na yi tana ta tuba yace kuma daga nan ya ga canji fiye da yadda kake tsammani To kaga ashe wa'azi yana da amfani. Mu kanmu karanta littattafan nan da muke yau da gobe yau da gobe shi ke ƙara mana imani. Ko? Idan da ba a haduwa irin wannan ana tattaunawa, da yawa abubuwa har yanzu da ba mu san shi ba. Don haka, wallahi tawagar da ake yin nan wa'azi ne sosai kuma jihadi ne. Allah ya taimake mu. La an yi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin ni'am. kai wa'azi ku je ku kai wa'azi wuri mutum ɗaya tak ya fahimci wata matsala ya gane da ya aiki da ita khairun ya fi a ce an tara maka umrin ni'am dabbobin ni'ima ga sunan garke garke a ce yaƙi aka je aka fatattaka gari duk dabbobin su aka koro ya ce wallahi ka yi wa'azi mutum ɗaya ya shirya ya fi ka fatattaka gari ka ciwo dukiyar garin ganima Kiriyar mutum ɗaya. Eh? Kaga kenan mu muke rena abin muna ga kamar ƙaramin jihadi ne kuma shi ne babban jihadi. To don haka mu ƙara ɗamara, mu ƙara ƙaimi wajen ci gaba da isar da saƙon Allah. Akwai kuma aike da aka aiko daga Malawi. To ba mu sani ba idan damana ba ta tsore ba. sannan idan kwamiti suka duba suka ga ya dace za a iya yin wannan tafiya domin kun ga tafiya ce da ake tunanin don ni har tausayawa bayan Allah nake yi inda suke ta ɗawainiyar motocin nan wallahi an yi magana nesa nan. To sun ce kuma asabar ta bayan ta gobe su kuma suna da walima suna so kuma a kai musu gudunmuwar ainihin taya murna. To, ba mu amsa musu ba saboda ba mu yi shawara da su ba. Tunda lokacin yana da saura sai idan ku kwamitin wannan gefen kun shawarta kun ga zai iya haɗuwa to shi kenan sai mu ci gaba da sanar da mutane tun daga ranar talata in mun zo karatu. An gane ko? Allah Ubangiji ya taimake mu. Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu mu ikon bid'a ya kuma nuna mana fata ce mu da nisan walimar an gaya fa yau ne an gane kar a manta don Allah yau ne sannan kuma wanda ya koma gefe ya tuna wa na gefe wanda bai zo ba domin karatu sabi ba kowa yake zuwan sa ba don a haka ci gaba da tuttuna wa juna musamman ma mutanenmu na gefen ko Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya su suna kokari ma sosai wani momin da ake cikin garin nan duka za a da kusan kafin mu je mu same su a wuri Allah saka mana gaba ɗaya da alkai Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فاغفر لنا ولآبائنا وأمنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين